da za a ambaci sigratul muntaha magariyar suke wace eh. abin da malaman tafsiri suka fada shi ne a sigratu shajaratul nab bishiyar ah, magariya waktu liba fi sigratul zalika, faƙila sumiyat bizalika لأنه إليها ينتهي علم كل عالم وقيل إليها ينتهي كل ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحج أكثر من ذلك أكثر سبرت المنتهى سنرى مغرية سبرت المنتهى مغرية تكيوا abin da aka ce yasa aka ce mabigar tukewa wai duk wani ilimi duk wani mai ilimi mala'ika ne kowa ne daga kasa har zuwa sama ba a shigewa na daga nan za Abin da aka yi sako daga sama nan za a zo a bada sakon wa'annan kuma su Abin da ya tashi da kafa kuma nan zai je ya tashi sa'annan kuma a ɗauka a tafi da shi ma'ana ke sa ake ce da shi sidratul munta suka ce kuma da ya sa ake ce da shi sidratul munta wai <coughs> ilaiha yattahi kullu ma kana ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min hadi duk abin da ya zamo akan sunnar manzon Allah da hanyarsa sai ya kai har sidratil muntaha nan zai fike tsaya a doka da kudi abinda duk aka shigar da bid'a baya kai sidratil muntaha baya kai sidratil muntaha don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mutum ya salla sallah kyakkyawa sai a nade ta a je da ta sama ta ce Allah ya ya kiyaye a je ce sallah ta ce zayya Allah kuma zayya yasa duk abin da zaka yi kai kokari kai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ayyukan kana kai sidratul muntaha magariya take wa ko قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مالك بن مغول وحول السند قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة إتي لفظ الجسر وقصد الجنة مكمل الجنة قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن طلحة عن مرة عن عن عبد الله قال عن كربلة عبد الله يجي. ila sidratil muntaha aka je da shi zuwa sidratil muntaha iz yaksha sidrata ma yaksha mun gane ko to dangane matsalan isra'i mutane lokacin da al'amurra ba su samu ci gaba ilimi bai ci gaba ba sai ana mamaki yaya za a yi a ce mutum ya je mai maqdis a dare ɗaya ya dawo ya za a ce ya je sama na bakwai ya je ya gana da ubangiji ya dawo a cikin dare ɗaya to sai malamai suke buga misali misali yace masafa tsawon waje yana raguwa da karfin abin da aka hau aka mun ga misali in mutum ya tashi zai hau tirela zuwa Lagos sai kwana nawa in ya zai hau Dijo 545 sai gudu sai kwa awa nawa sha biyu to zai hau jirgin sama fa to in Concord ne kuma fa minti 35 masafar ita ce masafar daga Kano zuwa Lagos ba abin da aka rage a ciki me rage tsawon tafiya karfin abin hawa ya zama da karfin abin hawa na rage tsawon masafa ina ga karfin wanda ya halitti karfi shi sa ba a ce manzo Allah subhanal sai ce ayat ta zo ce asra بعبده ليلا من المسجد أسرى بعبده بيتي سريت malam mai waka yake saraita min haramin lailan ila harami kama saran badru fi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'ani cewa subhanallazi dan kasancewa al'amari ne mai girma sai aka fara da subhanallazi tsarki da tsarkaka ya tabbata ga allazi asra bi abdihi wanda yayi isra'i da bawansa laila min al islam min al-masjid in ya zama karfin abin da ka kera misali daga wannan tebur kiyaki zai tafiya daga nan zuwa nan zai dauki minti nawa zai dauki biyar ko to kai da kafi shi kafi yanzu minti nawa ka dauka babu biya mutum kai sakan ba biduni bila munasaba biduni zamani mun gane ko dama su da yawa mun kan sha kawo misalai cewa aiki daya yakan sha bamban dangane da wanda ya yi aiki guda daya ne amma dangane da wanda ya aiki sai ga aiki bamban tana zaune gida dan da ya shigo ake ke ce masa riga yana kuka waye maka wannan in yace wane ne aka ga makocin su ne da dama akwai gaba tsakani sai a fito da me ba haka bane waye maka wannan tabto a ce kawo ne ko babba ne min ko kakansa ne masa sai to da me aiki dai ne duka an da yaro an yake ce masa riga ta zo hankalin ta ya tashi waye maka wannan ce makota ne ka za aka san dama akwai gaba akwai ke yakan makota sai kun uban ne sai fito da damara ko uwa ce ta fito da fada amma waye maka wannan sai kawo ne min wannan ko da yake ai kawo ne min wannan ko babba ya ko kakarsa ne masa wannan sai ta fito da me da godiya ko da fada me yasa aiki ɗaya ne ya aka yi ta fada nan godiya aiki ɗaya ne an da yaro rigarsa ta kike ce baki ɗaya amma ta eh? saboda bambancin wanda ya aiki ka san wancan ɗan makota zai yi min azalici zai mishi kaza zai mishi kaza ta san ne ce kawo ne ba gidda za a yi ai masa haka daidai don amfanin kansa tana zuwa kawo ai wanta kenan ko sa za ta yi mai fashe ai na an kara sai ga yaro mota da kaba san sa'an da kama shi na keta na jaki na sai ta yi mai sai ta yi godiya aiki ɗaya kenan to shi yasa isra'i da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zama abubuwan da dan adam ya halicci dan adam su suka halicci wannan abubuwa amma wani ya fi wani karfi karfin abin hawa yakan rage tsawon masafa ina ga karfin wanda ya halicci karfi bila munasaba to shi yasa zance isra'i ya zama abin ban mamaki ba shi da ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Quraysh suka kare ta ni suka tambaye ni suna son su kore ni ka ce ka je Baitul Maqdis ka ba mu labarin kaza sai Allah ya dauko maka Baitul Maqdis ya nuna maka to a lokacin sai imani zai ya dauko yanzu kana zaune zaka bude Saudiya zaka bude Masar zaka bude Lagos kana zaune gashi nan komai kana kallo gaban ka to me ya kuma abin ban mamaki babu abin ban mamaki ko yace lamma usriya <clears throat> intaha bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi samai sadisa a riwaya sai ce sidratil muntaha tana tana sama ta shida wata riwaya aka ce sama ta bakwai ya za a yi dalil riwayoyi ne sahihai wata riwaya ta ce sidratul muntaha ai daga jin sunan ma ina ya kamata a sama ta shida ko ta riwaya ce sama ta shida dama in hadisai suka hadu ai mun san matakan da ake dauka ko har ko sai a tabbatar da duk sahihai ne in ɗan sahihi ne ɗaya ba sahihi bane babu iskali sai a jefar da wanda ba sahihi ba a dauki sahihi in duk sun zamo sahihai sai a dau mataki na biyu sai a yaya a yi jam'i a san yadda za a yi a ba kowanne ma'ana saboda a yi aiki da su ne an na dalilai ne aula min sarbi ahadin alaika da zalik to nan in bai yi ba sai a an nasa kwal masu nan labari ne bayan da za a ce kuma nasa kwal masu ya shiga wannan ce siratul mutla tana sama ta bakwai wannan tana shida to ya za a yi babu nasu kwal masu kenan ko to in aka je nasa kwal masu bai yi ba sai a je mai kuma mataki na na hudu eh a tarji ko in aka tarjihi kuma yake tarjewa sai a yi mai a ko sai a yi ko. to nan me za a yi za a yi da wacce riwaya ta ce sama ta bakwai wannan yake tafi sama ta shida malamai suka ce riwaya mafi inganci sama ta bakwai amma wannan ma riwaya ta biya sai suka ce ai abu ne mai sauki kwarai wurin malaman hadisi wannan yace tijartul muntaha tana sama ta bakwai wannan yace sama tana sama ta shida da aka ce karshen ta na sama ta nawa karshen ta na sama ta nawa ai ijma ai dami ko ba dami ba وهي في السماء الثالثة إليها ينتهي ما يرج به من الأرض يتي نن duk abin da kake hawa da shi daga kasa za a ji sama iya kai sidratul muntaha ba au sidratul muntaha magariyar tukewa mafita ke inda za a tuke duk da ya duk da ya tashi kasa in zai hau sama sai sai sidratul muntaha to daga nan kuma za a karba a in an yi sako kuma ya zo sidratul muntaha tsaya daga nan kuma za a karba a mun gane ko فيقبض منها وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها فيقبض منها قال إذ يخشى السدرة ما يخشى إذ ضرب وقت يخشى السدرة ما يخشى لوكسين دا أبن يرفي مغرفي كوا يرفي منين سأتي وتنسو قال إذ فراش من ذهب إذ أبن يرفي ونن أفهم shi ne fari ne na zinariya ga sunan burtattun kotun kusa karfi kala ita ko ko kutiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata sai aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa guda uku ko kutiya salawatil ham nan aka baya da sannoni guda biyar duk rukunan musulunci aka aka kawo akwai wafita tsakanin manzon Allah da ubangijinsa amma dan kasancewa sallah masa sallah darajar na na da girma da za a ba manzon Allah sallah babu wasu tsakanin Allah da manzon manzon Allah ne karbo mu ba shi rata bidun wasata kuma ba kasa aka yi bikin ba da sallah ba sai da manzon Allah ya yi kuma da na fata da Allah fa kana kaba ni au adna fa fa ila abdihi ma auha sai za ta sai ce me ma kasabar fuadu ma raha ولقد رأوا لوط عند إن إذ يبتصر ما يشاء ما ذاق البصر وما ذاق sai malamai suka ce rukunan musulunci guda nawa ne guda nawa ne guda biyar ne rukunan musulunci guda biyar ne amma ba a kan kowa ba a kan wani rukunan musulunci guda biyu ne eh shahadatu an la ilaha illallah wa salatu in baka da kudi Uku ne na uku zakka ha in ba ka iya zuwa haji in ba ka iya azumi to wani rukunin biyar ne wani uku mun gane ku wani dangane da haƙƙinsa rukunin musulunci guda biyu ne ko uku wani dangane da haƙƙinsa rukunin musulunci guda biyar ne saboda ka san muhimmanci sallah shi yasa sallah baya fata ta fata tsaraya akan dan adam matukan yana cikin hankalin in kana da karfin ihu kai sallah kai sallah kai in ka iya ka zauna in ba ka iya ka kwanta in ba ka iyawa ko da imani ko da takdiri a cikin zuciyar ka sa imani kana yi da kanka in ma baya yiwuwa sai ka kaddara cikin zuciyar ka kai kafara kai karanta kai kukuri kai sujjada kai sallah kai kuma yayi daidai da kanta wanda ya yi daya saboda matukan muhimmancin sallah a ina aka je aka bada ita a sama akwai watsa tsakanin Allah da manzonsa ba shi sa aka ce kai ta su biyar kullum in kana so ka kiyaye da sallah daga yau salloli guda biyar da na fikirin da sunnonin manzon Allah tsakaninka da makota tsakaninka da wurin aiki tsakaninka da jama'a tsakaninka da kaza tsakaninka da kalle kalle in kokari ka daure zuciyarka kwana 40 ko kwana 60 zaka ga yadda zaka za ka ji ɗanɗanon imani a cikin zuciyarka za ka zo kana kallon wannan rayuwar abin dariya abin mamaki za ka ga mutane abin tausayi ne su suna ganin wani abu ne kwatanta daure zuciyar kwana arba'in ko kwana sittin ko kwana sittin ka aiwatar da shari'a a kanka sa'ad da sai ka san a ina shari'a ke aiki shari'a tana zuwa ne mataki na karshe ta ce maka a'a farkon mataki a wajen ɗan adam idra mun gane ku, in ka riski abu wujdan sai ka samu ka ji dadin sa a zuciya. mataki na uku annuzu to duk matsalolin shari'a mataki na uku take aiki take magana amma sai matsala ɗaya ta fara aiki tun daga mataki na farko misali mutum na da motar mai kyau ka kalli motar idiraki kenan kaga motar shari'a sai ta ce ma kayan haramun sai ka ji daɗin kyan motar shari'a sai ta ce ma haramun mataki na biyu kenan mataki na uku zaka je ka ɗauka, ta shari'a ta zo ta ce ba ba mallaka ka bace mutum ya gina gidansa mai kyau shari'a ta hana ka kalla ta hana ka ji daɗin gini mai kyau fenti mai kyau in ka ji za ka ɗora hannun ka sai a ce ba hakkin ka bane mutum yana da lambunsa mai kyau lambu ne mai kyau gashi nan koriya shar ga ka kalla ka ji daɗin yadda tsarin gonar ta ke shari'a za ta yi magana a kanka tana mika hannu za ka tsinka sai a ce a'a ba hakkin ka bane shari'a ba ta baka izini sai matsala ɗaya ita ce shari'a ta hana ka tun daga farko har karshe wace ce to ita mace fa ce kullul mu'minina yaqutu min ce kullul mu'minat yaftahu yaftahana sai ce me min sai daya kan mace shar'a ta ce ba aminci ba la ba ka da lamuni da cewa in ka ganta ka ji daɗi za ka hakura za ka ce tun daga kallon an hana kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika وكل المؤمنات ya من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين don farkon fari makar a yi mai balle a ji mai balle a yi mai su shi aka ce ka kuwa suka ci ka je na tsaya na biyu to da kyar za ka tsira a nan haka ne matsalar ba amma don mutum ya kera rediyo mai kyau ka kalla ka ji daɗin wannan tsari don aka ce ma kai harama kana tsora hannunka za ka ɗauka sai kira ka zo ka kama hannunka ba mallakar ka bace shari'a ta hana sai wannan matsala kaɗai saboda babu aminci ba ka da yaki ba aminci da za ka ce kai ka fi karfin za ka za ke sa shari'a ta yi jin kanka ta yi ma rahama ta ce tun daga farko ma a katse matsalar saboda ka tafi lafiya ka dawo lafiya ka tafi lafiya ka dawo lafiya in ba baka dama na farko da wahala kai hakuri ba bi da na biyu ba za ka cikin kyawa kyakkyawa baka ji mai ba za ka mace kyakkyawa baka ji zai yi ya ce ba zai yi wannan ce sai imanin gaske a fassara mana sai imanin gaske akwai imanin gaske akwai imanin ƙarya kenan sai a fassara mana ya imanin gaske yake eh tsoron Allah na hakika shine yake maka ya du a kullu ya buddu <laughs> eh, ya yi dawi wai mutum ya kalla ba da niyya ba Kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ula ba na eh, a ba ta ya kalla ba da niyya ba in ta girshe ka ko ina mana kalla ka kalli abu Eh? ka kura masa ido ka sani amma kana sai ta zo za ka dauce shi kenan sai da ka yaya abin nan sai ka yi me amma ka kiya kuma fa sai manzo Allah ce na yi fa inna laka al-ula wa laysa laka thaniya wanda ka zo ta girshe ka za ta wuce ka gani din an yafe maka amma kuma ka kura ido fa akwai niyya ko ba niyya akwai aiki ko ba aiki to yi kana so ka zama ka kare aki daga tsakanin kwana su ce ko kwana arba'in da kuma ya za ka yi karɓi cikin wani. Zai eh? mutum ya mai ya zauna a gida ha? Eh? Kau da kai wannan ce sai mutum ya zauna a gida waye zai nemi ma abinci da iyalanka wannan kuma ce kau da kai ya za a kau da kai ka fita zaka za ka je sabon gari sai ka ta haka kenan ke ba yadda za ka yi ko ya za ka yi ha eh? shi ne ce kau da kai ya za a ya kau da kai din eh to shi ne sai ya kenan ai ka gani ana sai ka kau da kanka ina sai kuma can ba ta nan sai kuma kai yaya sai mota ta zo da kaɗe ka zo ma ya za a yi wa innama li kulli imri'in wa innama li kulli imri'in ma أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ثم أيك غريب كرتر وابا يونيفرسال ko kumbuzo ko libar ko fce ya za ka yi ke za eh? amfani da niyya wa inna ma li kulli mri'in ma na abin yadda muka ce aiki kan zama tsaya amma ne da wanda ya aiki abu kan zama bambam fi sabilillah duk wanda ya nasu ya tsarkake zuciyarsa haka Allah manzo Allah ce abinda na umurce ku da shi na hane ku hannu abinda na umurce ku yi gwargwadon iko fattaqullaha mastata'tu fattak la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ba haka bane hajjan mutum zai iya kiyaye kuma zai iya ba zai iya وأعطي خواتيم سورة البقرة أتباش كما كرشي سورة البقرة وغفر وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقيمات haka ce an ba manzo Allah abu uku dan aka je istidrati bi istidrati munta isra'i da miraji aka ba shi salloli biyar aka ba shi karshen suratul baqara sa'annan kuma aka ba shi an karlabunce mishi al'ummarsa waɗanda ba su yi shirka ba in ba kai shirka ba kora kwatan kwatan jan kiyashi ne ko ba san kada shirka ba kai ba da yafi bukan da ka taho da shi in Allah ga ma sai ya fi maka inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika al muqimat da yafi bukan da suke halakar da mutane Allah ya kiyaye saboda laifuffukan aka ce al-muqshimat ina ma nan muqshimat laifuffukan da al-iqham shine al-muqshimat laifin da abin da zai halakar da mutum al-mubiqat abubuwan da suke halakar da mutum to yaya za a yi sai suka ce in mutum bai shirka ba za a yafe masa wajen nan shine sai ma malam yace abin da yake gani fassarar wannan shine gafarta masa za a yi shine in an saka shi wuta ma ba zai ba zai dawo ba a cikin su za a yi za a cece shi mun gane ku ala kulli halin kauce ma laifi shine a kasa amma ji da kai a cikin ibada kuma ba ai malamai suka ce rubba ma yati aurafat inkisaran wa zullan رب معصية أورثت ذلا وانتصارا خير من عبادة أورث العز والغرور من غارك رب معصية أورثت ذلا وانتصارا خير من عبادة أورثت عزا وغرورا mutum ne saba da sabon Allah ba yana nan yana nan shi dan yanzu fatara sai zai fada da shi ji zafi ya ji ba daɗi duk sa'an da ya tira sai ga yana kaskanta kai yana kaskanta da kai yana yana kaskanta da kai gaba ga zatin Allah madaukakin sarki sai ga Allah ya karbe shi ya gafarta masa ya canza laifinsa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat gaska ce ya fi wanda yake yana ci da mutum da abin da aka ce na yi na yi shi kenan bashi da kuma ake bina Allah yana son ka yi ibada ne don ka sauke abin da kai kanka ko ko a'a kai ibada don kana son Allah na kai ibada don kana son Allah ko ko kai ibada don ka sauke nauyi kai ibada eh, saboda in kai ibada don ka sauke nauyi sai sai mutum ya abu ala ya yayi abu ala amma mutum ya abu akan so yana so yana jin daɗi ya yarda da haka to shine suka zama ɗaukaka wajen Allah barkatu قال وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سالت زر بن قبيش عن قول الله عز وجل اتي لا تنبي زر بن قبيش dangane da fadar Allah madaukin sarki fa kana qaba qausaini aw adna ina ma'ana fa kana qaba قوسين أو أدنى قال الذي أخبرني ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا باري لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى من الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح من Allah ya يا سيدنا جبريل yana da fuka fuki fuka fuki ɗaya ɗaya قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حدثنا حفص بن قياس عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما راى عن كربر وتفسير وان هذا عبد الله بن قال راى جبريل عليه السلام له 600 جناح جناح mun gane ku abinda Allah bai kasar yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan najmi idza والنجم النجم هو الكوكب جمعه نجوم والكواكب أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم على حد قول الناظم ألم يقسم الرحمن بالنجم إذ هوى على أنه ما ضل قبل وما هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمعون ولا ما mun gane ku Allah madaukin sarki sarkake manzon Allah yake ya ti wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim wa laysa laysa ba ma kawai in na karɓar musulmi ne a'a ala siratul mustaqim tauki sana ce fa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa yace wan najmi illa hawa ma dalla sa'ibukum wa ma gawa dalla ma dalla sa'ibukum mutabawkinku annabinku manzanku bai taba fata ba wa ma gawa bai taba shiga gawaya ba manzon Allah bai taba bata ba kuma bai taba shiga gawaya ba da sunan ya shiga gawaya ya shiga jazabi ya shiga kaza ya a'a haske ne da haske babu duhu babu wani wannan majzubi ne ya shiga wani hali yana fadar abin da a'a ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah ya tsaftace ya tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an yake wa ma yantiqu anil hawa ya tsarkake masa zuwa harshensa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده مقتي ما كذب الفؤاد ما من ذلك duk wani abin da ya danganci wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya tsarkake shi harshen manzon Allah maganinsa ma za ga Allah sai da ya tsarkake harshe sai ce wa ma yantiku sannan ce ma za ga basaru wa ma tsada manzo Allah ce ba ba ba ba ko yake da shi wannan abin da manzo Allah ya gani banda manzo Allah duk wanda ya gani sai ya gashi nan alhazan garbi yana shiga yana sauka maka ko madina sai da ko yana kallon fitila yana kallon hasken fitila tunda ya taso gida babu zai koma gida babu yana yawan kallon fitila har sai sai ka idon ka sai kiyon ka ya karfi ka samu lafiya kafin ka gama goma na karshe ka azumi ka kana saukowa garin ku tun daga ya fita an dauke wuta har gidan har gari ya waye ko ba ka da wanda zaka tambaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje Isra'i da Miraji yace ya ya zahartu li mustawa Asma'u sarif yace ra'aytu rafrafan al-akhdar yace na ga kibira koriya shar mutahajjab ba wanda zai amma duk da shi Allah ce ma za ka basau wa ma sada manzo Allah an sai a cikin nutsuwa yake sallallahu alaihi wasallam idan sa harshen sa mana kokolwar kwakwalwarsa jikinsa baki ɗaya innaka laminal mursalin baki ɗaya babu makhluki da Allah ya tsarkake shi ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya kamar da gatan da aka yi manzo shine ki ma kazaba al-fuad ma ra'a kuma aka tsarkake zuciyar da ma kazaba al-fuad ma ra'a da aka tambayi Abdullah ibn Mas'ud sai ce fara ra'a Jibril alayhi salam lahu 600 jana قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع سر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جنيه يا جبريل a cikin siffarsa ta mala'iku yana da fikafiki fikafiki ɗaya fikafikai ɗari shida yake sabdan ufuka ya mamaye sararin samaniya ta ba inda kake saboda girman amma duk da Allah ya ba shi iko Allah ya ba shi dama yana iya mala'ika na iya canza kamannu aljani na iya canza kamannu akwai bambanci tsakanin kamannin su eh to ban shi ma zai lokacin da ya canza mai kyau akwai bambanci ko ba bambanci malaika jibril yana zuwa bi sifar da surar zai ba haka bane aljani zai zuwa da sifar mutum zai zuwa da sifar kaza kaza akwai bambanci ko ba bambanci eh kowanne Allah ya hore masa ya sauke masa yana iya canzawa akwai bambanci tsakanin tattazawan mala'iku da tattazawan aljani me bambanci ba bambanci turan da aljani shi ma yazo da sifa ta mai tsantsan mai kyau ba ta alheri Huh? Eh? الذي كان تدعو أن أكون وحي ما نفيد لأن الشياطين لا يوحون إلى ليجادلوا أها an faɗi wannan ai a lokacin da aljani ya zo da tufa kyakkyawa da mala'ika mala'ika kuma ya zo da tufa dukkan su Allah ya hore musu ya hore musu za su iya canzawa canzawa da za su yi din duk ɗaya ne ko akwai bambanci shine ake so akwai bambanci a ya canza kawai ba wai ya zo da tafi ba canzawan shi ya canza ya zama sifan mutum a bambanci shine lokacin da aljani mala'ika ya canza sifa wannan sifan ba ta ba ta la ta hakkam alaihi amma lokacin da ajali ta zo sifa sifar ta tahakkama alaihi dalili mala'ika da zai zo da sifan kaza kaza kace za ka kama wannan abin ka kashe ban kashe mala'ika amma aljani zai zo da sifan dan adam shi yasa in ya gadda sai yana gudu in ka kama shi da wannan ka kashe shi ka kashe ya zo da sifan mage in ka harbe magen sai mai ya zo da sifan wani in ka harbe shi wa ya mutu amma mala'ika in ya zo haka zai yi ba zai yi ba الملائكة تتشكل والجن يتشكل إلا أن الملائكة تتشكل بحيث لا يتحكم عليها الصورة ولكن الجن يتحكم عليها الصورة آه. yace annabi Musa bai ملائكه ملائكه mala'ika ya mara eh eh ya cire masa ido mala'ika shi kenan sai mala'ika ya rasa ido eh باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء يجي باب الدين بيان ولقد رآه نزلة نزلة أخرى هو sannan sai manzo Allah sannan sai mala yake wa hal ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallama rabbahu lailatal isra'i shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa daren da aka yi isra'i da miraji dan ya ce laqad ra'ahu nazlatan ukhra me ake nufi da wannan ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam jibril aw ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam rabbahu ha to akan haka manzon Allah ya ga ubangijinsa da aka je Isra'i da Mi'raji ko ko bai ga ubangijinsa ba eh eh ya gan shi ko bai gan shi ba in kace ya gan shi an fada in kace bai gan shi ba zan an fada eh ai ba bajin ta bane abinda na Aisha ta faɗa ke to sai me ka ƙara a ciki ba abinda ka ƙara a ciki ko قال القاضي إياس رحمه الله اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء القاضي إياس يتي ما لم يبقى da لو أن zo بايا an ƙari juna ilimi cewa shin manzon Allah ya ga ubangijinsa daren da aka yi isra'i ba an kara ku aisha radiyallahu anha kama wa ka kuna fi sahihi muslim wa ja'a mithlu an abi huraira wa jama'atu wa huwa al mashru an ibn mas'ud wa ilayhi dhahaba jama'atu min al muhaddithina wa al mutakallimin yace nana aisha ita ke farko ita ke rike da sunan wanda ke cewa manzon Allah bai ga ubangijinsa aka rawo daga abu huraira aka rawaito da Abdullahi dan Mas'ud da manyan malamai masu hadisi da mutakallimin ulama ulama matsala ta farko ce bai gan shi ba karkashin tutan wa na Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Abu Huraira da manyan manyan malaman malaman fiqihu da malaman masu ulama ulama da malaman hadisi وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah ya ga ubangiji sarkidansa ومثله عن أبي ذر عبد الله بن عباس أبو ذر كعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك الحسن يا فدحك ومن رنسوا أكحك وحكي مثل عن ابن مسعود وابي هريره واحمد بن حنبل aka ce kuma an samu wata magana daga Abu Huraira daga Abdullahi dan Abbas su ma sun faɗi wancan kuma sun faɗi wannan kuma Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ce ya faɗi wannan وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه الإمام أبو الحسن الأشعري ده المجرسة ده المجرسة سكتي من ظهر الله يفعل ليلة الإسراء والمعراج وقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز su manyan malamai kuma suka ce na hannu na tawakkaf babu dalili tabbas cewa ya shi amma ja'izi ne ya shi saboda babu dalili tabbas sai muka yi tawakkuf wayansu ce an gani wayansu ce bai gani ba wayansu ce na hannu na tawakkaf tawakkufin ku yana kore halaccin ganin ne ko kuwa a'a suka ce mu dai mu yi tawakkufi amma ja'izi ne ya zama na azan shi daga Allah din amma mun yi tawakkufi ina ma na tawakkufi ba su ce ya gani ba ba su ce bai gani ba masara mazhabi nawa kenan wanda suka ce an gani karkashin tutar na Aisha wanda suka ce bai gani wanda suka ce bai gani ba karkashin tutar na Aisha wanda suka ce ya gani karkashin tutar Abdullahi dan Abbas manyan manyan malamai suka ce mu dai za mu ja birki mu tsaya ba za mu ce in ba za mu ce a'a ba to da za a tambaye mu fadawa ja'izi ne ko ba mustahili ne sai muke ja'izi ne mun gane ko warwiyatul lahi ta'ala fi dunya ja'izatu yace ganin Allah madaukin sarki a duniya ja'izi ne ba mustahili bane kasancewa abu ja'izi ne baya nuna cewa ya auku ba mun gane ko wa su'alu Musa iyaha dalilun ala jawaziha ke dalilin cewa ja'izi ne annabi Musa ce rabbi arini anzu ilai suka ce annabi Isa manzon Allah ne da bai halatta ba da bai faɗi haka ba kuma da ya faɗi haka da ya nema da Allah ku bi shi da ya ce masa iri ne kamar rabbi rabbi arini anzu ilaika qala ce lan ya ce la yajuzu ru'yati yace lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه وسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله مخر موسى wane mutum ba ka Allah tajalli a gani da kaga wannan abin sai ka faɗi ina ka kaga Allah إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو أو يمتنع عن ربه tun da annabi Musa manzon Allah ne ba zai buya gare shi bai san abin da ya halatta da abin da bai halatta ba tun da ya nema ya san ya halatta ne da bai halatta bane ba zai nema ba dalili kenan cewa ja'izi ne amma mu ba za mu ce iko ba a ba wayannan manyan malamai وقد اختلفوا في رؤية موسى malam kuma ya shiga annabi Musa shin da ya tura sina'a aka yi tajalli ya ga ubangiji ko bai gani ba ya ga ubangiji sa ko bai gani shi ba eh wani suka ce ya ga da gani ba ko وكذلك اختلفوا في ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليله الاسراء بغير واسع ام لا suka ce manzon Allah ya zanta da Allah madaukin sarki ba wasita tsakanin shi a'a ya zanta da wasita ko ba wasita me ba a faɗe shi ba an kore eh eh eh to wanda ya fito kuma ka sani Allah halitta mala'iku da su kuma suna nan sai ka yi bai sani eh فهو في عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعظى بعضهم هذا الى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وكان الذي اختلفوا بقوله تعالى اتي وقياسا كان الا بعض الشيء ثم بلا واسطه mun gane ku sa'an nan kuma aka ce sai aka yi tsari juna ilimi cewa kuma da na fatadalla ina ma'ana kum at-tadalli huwa at-tadalli wa at-tadalli huwa at-tadalli li anna at-tadalli yadullu ala at-tadalli kama anna at-tadalli yadullu ala at-tadalli hunaka kalimatun fil كلمة تسلو أن تكون فائل تسلو أن تكون مفعول أليس ألا توجد هذه الكلمات في العربية كلمة تسلوه أن تكون فائلا وتسلوه أن أن تكون مفعولا نالني خير نلت خيرا نال أصابني خير أصبت التدني يدل على التدلي والتدلي يدل على التدني التدلي هو أن يكون من الت... من فوق إلى تحت ينا زلزلوا ينا فوقوا ينا كسر تدني كما ثم دنا فأن يكسر فتدلى يبقى كسنجي fakana qaba qawtaini aw adna sai zama tsakanin shi babu nisa saboda laraba suna auna abubuwa su ce faddan su ce mi su ce har zai ce taki zai ce qaba qawtaini yazo gashi ba to wane ne ake nufi ana nufin tsakanin manzon Allah da ubangijinsa ko ko tsakanin manzon Allah da Jibril فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهى وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى wani ka ce ne daga manzon Allah zuwa ubangiji wai ka ce a'a tsakanin manzon Allah ne da mala'ika jibril kowanne ka fada an fada aw min Allah ta'ala wa ala hadha al-qawl dunu wa tadalli wa tadalli mutaawwalan ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد الجنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بالحدود فيكون معنى جنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه وإشراك أنوار معرفته سيدنا تاويلي ويستفيد ثم دنا فسد الله tsakanin manzo Allah ne da Jibril duk da su madana fa tadalla tsakanin manzo Allah tsakanin manzo Allah ne da ubangiji sa kowanne ka faɗa malamai sun faɗi abinda ake so in zaka faɗi abu ya zama kana da dalili ko kana da hujja da zaka warware ma mutane ko da hadin amma ka faɗi abu haka kawai da hamaka ga abinda nake a ce me yayin ka sannan kuma ka kana da Allah baya nuna cewa ka haka abinda kake mun gane ko eh an dakatar da shi da mai waye dakatar da shi a'a suna kai da yake kai ka. yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum fa taqaddam ba abin da ka tsara shi malamai sun faɗa ba abin da ka tsara a ciki malamai sun ce ke sa a ce aka ce sun ƙari juna ilimi suke sun madana fatadalla ne ake nufi sun ce tsakanin manzon Allah ne da Jibril sun ce a'a tsakanin manzon Allah ne da Ubangiji abin da malamai suka za su faɗa duk abin da za ka faɗa in ba wata matsala ta uku za su kawo ba ka goyi bayan wata matsala ne kawai ba abin da ka tsara ko sai kun ban baki kawai sai saura yaya za a yi kusanci da Allah ko Allah ya kusanci manzo Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kudusi Allah wanda ke sarki ce man takarraba ilayya shirra takarraba ilayya kaza man takarraba ilayya kaza takarraba ilayya kaza sai dai ya za kai kace duk sifofi na Allah madaukakin sarki kaifiyar sa mazhul amma abinda Allah da manzo suka faɗa cikin tabbatar ala muradillahi ka huta babu wani abin mun gane ko da cewa waɗanda ke tawili din suna gudun kar su dangana wani abu ne da bai dace ba zuwa ga Allah madaukakin sarki yasa da ke bari su karkake Allah madaukakin sarki to garin yin wannan gudun wannan sai suka yi suna kore kuma abin da manzon Allah ya tabbatar tare da cewa ya fi sanin Allah kuma ya fi tsoron Allah ya fi kuma kuma karkake Allah madaukakin sarki a lokacin da yake ra'ayin nan maganganu cikin sahabansa akwai manya-manyan larabawa ne dukkan akwai manya-manyan malamai akwai wanda suke ba karatu ba akwai wanda 'yan kauye ne ma yau suka zo amma duk da sai za Allah bar magana daya ko ba wanda ya taɓa samun karɓar a cikin zuciyarsa saboda duk magana in an faɗa ga shi aiki ɗaya aka ce idan gane da wanda ya aiki ya ga ba balle dan adam haluki da kansa ana sukan hadu cikin suna amma hakika ta ba ina ga Allah da manzo Allah ina ga Allah madaukakin sarki da bayinsa yadda ka san hakikanin zatin Allah da bas da hakikanin zatin ɗan adam haka kuma duk sifofi na Allah madaukakin sarki sai dai su hadu a wajen suna al-ishtiraku fil ismi la yastalzimu al-ishtiraku fil ma'ana ba haka bane ga hannun mutum ko ga hannun riga dan suke idan ruwa da idan mutum ba haka bane kan dutse da kan mutum duk ba kai bane sai ne eh bakin ruwa da bakin mutum da bakin kada بن ابي شيبه قال حدثنا حسن عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه أكفي وكر ونوري أبلاد عباس شنو هذا الكتيب من الله يا يا الله to a wanda suka ce bai ga Allah ba matsala ta matsala ba shikenan an gama wajen wanda suka ce ya ga Allah ya aka ce ya da idanunsa ko zuciyarsa wani kace ya gaishe da idanunsa wani kace ya gaishe da zuciyarsa wani kace idanun aka kai kan zuciya ga Allah madaukakin sarki ma'ana wanda kace ya ga Allah kace ya gaishe da idanunsa wani kace a'a ya gaishe da zuciyarsa shi ke na abin da suka faɗa ليس الأمر بقلبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد جميعا عن وكيع قال الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين أبي جهنة عن أبي العالية عن ابن عباس قال أن ترمد عبد الله بن عباس أبو العالية فيه يكتب رواية فيه يكتب تفسير الابن ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه النجلة الأخرى قال رآه بفؤاده مرتين Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya ta Allah madaukakin sarki da dukiyarsa sau a wannan riwaya ce nan ibn Abbas wa idan suka ce ya ga ya Allah ya ga malaika Jibril ko biyu a cikin sifar ta malaika yana da fuka kuji ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari shida قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش قال حدثنا ابو جهمه بهذا الاسناد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود عن الشعبي عن مكروه قال كنت مبتدئا انكر هذا سيدنا مكروه ابن الازهر الماجري ابن مسعود الماجري معنى عائشه يجي كنت مبتدئا الى عائشه ما كنت ina kokari ina kirkire na jin Aisha فقالت ستتي يا أبا عائشة القرى المسلم يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية إفراك مصروف يا أبا عائشة أبو كفر لي فتاسية فتيس يا إلى القرية ما أنا يا فتأبين بعدين أبا حتى قلت ما هن sai masuru almajirin na Aisha bin Mas'ud yake su waɗanne abubuwa ne guda uku ɗin nan da ya ya fadi abin ba haka yake ba daidai ba qalat sai take man za'ama duk wanda ya riya أن محمدا صلى الله عليه وسلم من وجه abin da nana aisha take faɗa din dalilan da ta kafa hujja ba sa go tabbatar da cewa haka al'amari ta da dalilai ne haram tana kafa hujja ta ce duk wanda yake muhammadu ya ga usubai ya ga ya ya faɗi abin da ba daidai ba ba hala yake wa kwanci mutafi'an fagalar ya umar mutane na an zara ne wala ta ajiye kana fadar wannan abin sai jibar sai tashi ya zauna ya ce ya ce ruwa mai aiki ya hakuri a ya hakuri karki gaggawa a karki gaggawa ki saurare ki saurare mana yana da wa'ansu hujjoji ke wanda yake ganin da ba ku da su a tattauna ba haka bane yace ya ummar mu'minina yake wa kala wa kuntu muttaki'an fa dalawtu yace ina ci ne ne ko sai mun tashi da zauna ya ga matsalar ta fi karfin ka matsalar ta je ma sai tashi zauna irin wannan matsaloli ba a tattauna su ana kuntu ko ana cikin gidi sai an tashi an zauna sai ai gura matsala ce mai wahala yake sai ya zauna fa kotu sai nace ya ummul mu'minin ya ke uwar mu'minai an gari ki shaurare ne ki shaurara kada ki gaggawa a hankali ولا تعجبي بفرق من الدعوة كتبا برانا كاو حجوجينا مورا وانا مسألة تفرقوا كاتم وزيجاتي فقالت تتسي تتسي آه، ألم يقول الله عز وجل ولا قد رآه بالأفق المبين الأفق مطلقش مرة الشمس في الله ولا قد رآه بالأفق المبين ولا قد رآه مثلة أخرى يجعلنا بمدينة فقالت هنا انا عايز بقول انا اول هذه الامه سال ذلك سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم yake duk al'ummar nan ne ke farko wanda ya tambayi manzon Allah dangane da waɗannan ayoyin da suke cikin hujja na tambayi manzon Allah ina ma'ana fa qala yake inna ma huwa jibran ne ke farkon wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wayannan ayoyi da kake kaza hujja da su sai manzon Allah yake innama huwa innama adatu hasrin wa huwa ithbatu al fil mazkur wa nafyu amma adab wa uslub al al-faqih innama huwa jibril لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. في أي جبريل ban taba gani shi a cikin sura ta kuma da aika ba sai da tobin din da aka faɗa رأيت هذا مدة من السماء ما كيش أنا تقوى لك السماء صادا إذا خلقه ما بين السماء إلى الأرض صادا إذا خلقه girman halittar jibril ya rufe dukkan sanin sama ba ka ganin komai sai jiki فقالت ابكي اولم تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول baka ji manzon Allah yana faɗa cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa

أن الله يقول ثم أكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من الله يفسر ولا آية أكد أن الله يقول أنا أكتبه كذا آية كذا شيء أبني بشيني أن الله يقول yake baka Allah yana fadar cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al wa huwa al khabir wannan aya da na Aisha ta kafa hujja cewa ba za a ga Allah madaukakin sarki ba aya ta isa ka tabbatar da cewa manzo Allah bai Allah ba yanzu ana maganar gani ne aya kuma tana maganar menene هل هناك فرق بين الرؤيا والإدراك؟ ها؟ ما هو الفرق؟ الإحاطة الإدراك الإحاطة ليس معنى الإدراك الرؤيا لما قال إنا لمدركون قال بلى إنما يا ربي إنا لمدركون إنا بلى إنا لمدركون فاكسونا كلوس أي وبنين أبا سنا كلوس في إحزاب التوري ويتي كلا إنما يا ربي سيهدي جاسو جاسو dangane yaron da ke karfin imanin ka da Allah mai shi ke nan abin da ake so ka inganta imanin ka zama imanin ka na da karfi tsakanin ka da Allah aljana ne wani shaitani ne wani menene ba abin da su karfin Allah da in ba haka ba aiki daya muka ce wanda ya aiki zai sa aiki canza da aka dauki sanda aka buga dutse sai zama ne da aka dauki sanda aka buga ruwa sai zama ne ba ga bane ya dauki sanda da ya buga dutse sai dutse ya zama ne kana cikin ruwa ka ce dauki sanda ya buga da ya buga sai zama ne kankara ya zama dutse sanda daya aiki daya ah, ya sa ba ba haka bane ko ai in ka daya go ko ko ko fara da zafi cikin mara ya kai ne ba kuma ba ba ne ya sani in ba ku ne ka sanye da hannunka ta kai ne dana ne a rikin guda ɗaya da yayi in kana so ka tara wuta sai ka hura nan ne in ba za ka kafa fitina sai ka yi ya aiki da ya aiki da ba ya aiki da ya ya ba da ma'ana biyu ba haka ba ne aka ce da kisan nan sai buga dutse da buga dutse sai dutse na zama ne aka ce da kisan nan sai buga ruwa da buga ruwa sai zama ne dutse ashe da dutsen da ruwan da sandar a'a Allah ne madaukin sarki kawai abin da ya dama don Allah nuna cewa isa ku yana kan kuma ya karfin kuma Allah wanda shi farki shi yana da sababba amma sababba ba ta ba su da shi shi game da Allah mara sarki in Allah ga dama sai ya dakatar da sababban kada ya tsaye a lokacin da Allah mara sarki ya tsirar da annabi Ibrahim hannu a cikin azzalimai sai da kuma tsirar da annabi Ibrahim ba so ake a tsirar da shi kawai sai Allah ya kawo kuma mutane sun kama shi ba za ba amma sai shakka ya sauro kai su da mun kama su da ai gudu ne ba mun same shi da sai ya faɗi gaskiya sai Allah ya sa su kama shi ba haka ne haka kuma ne? wata da Allah ya ga dama sai kwararo ruwan sama sai me shi ya samu haka ce ai ba da ruwan sama da zai kashe kullum ba da mun kaddare ta Allah ya ci wannan ba shi sun kama shi duk abin da suke suna da ikon ga wanda na ci to Allah ya ce Musa yau sanyi zaki ba da suna an ci wannan ba kai ji ku kake wa kuma ya na ruwa har da wa salaman ala ibrahim ba ta tsira da Ibrahim kada ake so sai Allah sa ya gudu ba su kama shi ba a kawar shakka ai da mun kama shi da ya gani ba ce wutan ake son a kashe ba a ce manufa a kashe wutan sai Allah ya sauko da ruwa ruwan sama baki ɗaya sai ga duniya ya mutu sai ga suna ai ba don wutan ai sai mun sake sai Allah ya bar su kai komai ga wuta na ce sai Allah ya nuna ma wuta shi ke da ikonta sai wuta yau kuma yi a ashe Allah ya ce wuta ta zama bardan shi ta zama bardan Allah ya ce ruwa ya zama har shi zama har عشان السبب يبقى أبوك إيه الله ستفيده بعض واحد من الكيلة إيه مفتا سنة لآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو المصير الخبير ما لآية لا تفت مرجع أكل إحاطة مسألة أن عيسى مجاشي أكل تكون بإحاطة بين كل جميل in kana so kana cikin su annabi Musa ne inna la mudrakuna ba haka bane ba haka fada masa inna la mudrakuna ina ma na ba ga mu ba ga suna da suna kusa da kusa ba ai za su ce ma na za su samu sai ce kalla inna ma hiya rabbi ba ganin gani ake bai gani ga suna suna kallon amma za su yi ihata da su sa'annan su kewaye su kama sai ce a'a inna ma hiya rabbi yahdini inna ubangiji yana tare da ni zai shirye da ni sai aka yi yaya shi ke nan ba su yi ba shi yasa wannan aya da nana aya ta kama hujja la yaqfi mahallin liqash ana maganar ganowi ita kuma ta kawo ayar da ke kowa ihata mun ga da ku sa'annan kuma ta ce awalan tasma anna allaha yaqulu وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولا فيعجب بهم بجهل لما يشاء إلا على مسجد قالت كان تبكي ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة مثله ثم صلاة سيعيش sa'an nan sai ta ci gaba da sabbin ta kawo hujjoji malamar su ce matan manzo Allah ce a ce ba mamman mu ne muke bara ayat da ta kawo da masruf bai faɗa mata ce ai eh, a malama ai ayat da kika hujja da ita ina tana magana ne kan ke magana ta ne a kuma a kashin gaskiya abin da ne shi ba malama ta yi fushi da kawo sauran ilimi sai ya ba bakin ta ko ga dan bin ilimi ana sa sai ko fa annabi na Aisha ta cewa mas'ala ta biyu wa man za'ama duk wanda ya yi cewa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakama shay'an min kitabillahi a a'zama ala allahi kiriya duk wanda ya yi cewa manzo Allah ya koyi wani abu cikin littafin Allah ya yi ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila wa in lam taf'al wa ma ballaghta risalata wallahu a wannan aya ta kafa hujja mahallin shahid ne ko mahallin shahid bane mahallin niqash ne ko mahallin niqash nassu fi mahallin niqash من ذلك قالت ومن زعم انه كفر لا يكون في غد فقد اعظم على الله كريا duk wanda yana cewa manzon Allah na iya ba labarin abin da zai kasance gobe ya faɗi abin da ba daidai ba wallahu yaqulu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah matsaloli guda uku to ya ra'ayi matsala ta farko da matsala ta karshe akwai da kashi ko babu akwai da kashi ta farko an tattauna matsala ta karshe matsala ta karshe a babu da kashi نفسه في محل المكان في محل فهذا بني في محل ومسألة كرشي شيء دوان دا يتي ما من ذن الله نباد لابار أبن الذي كتنجي في يا قد أبن با دي دي با دمي من ذن الله هو تتركيتي لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله قضية مسلمة أو قضية تحتاج إلى نقاش هل هذه الأخيرة قضية مسلمة 100% أو قضية تحتاج إلى النقاش تحتاج إلى النقاش طيب جاء أولا كثير قضية في كثير ذات النقاش سوف نقاش. حديثي البخاري كان قدما mana albajiri ne cikin makarantar to da farkon magana sai ka ce iyi eh, magana da akwai da kuma babu ita in kana nufin cewa manzon Allah ya san gaibi ne kamar yadda Allah ya sani a kan kashi da haka bane in kuna nufin na biyu ne da kuka faɗa alimul ghaibi fala yudiru ah. ba ka kuma akwai wanda ya daraja manzo Allah subhanahu wa mana Allah to sai ne mana ta kare ai mutane ai su kawo wancan hujja kowa zai لو كنت أعلم الغيب Na من الخير وما سمعت إن أنا لا أجد ما هذا بني؟ كذا كذا كذا كأوي كذا كذا كذا الله ينفع. كما تقول لا إله إلا الله. to amma gaibi gaibi ya kasu ko gaibi yiri nawa ne yiri nawa ne na farko mutlaq na biyu muqayyad biyu غير مطلق غير مقيد غير مطلق هل يعلمه مقيد هل يعلمه نعم misali wani ne ya sake maka abin nan suka hada baki suka sake maka ta maka karar da babu shi karasa abin da bai karasa wanda ya dauke shi wajen ka gaibi ne wanda ya dauke ya zama gaibi ba haka bane wanda suka kulla aka dauke abin su kuma wajen su dauka da ne sai ko amma ko baka sani ba haka bane kad ya gina ban kashe wa yadda da zai amma sanin gaibi sai Allah in Allah ga dama ya sanar da yake yana zaben bayi da sanar da su ba su kuma bayan ba wanda ya kama kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sai shi ne farko wanda ake fifita da da Allah to shi a ce eh Allah ne ya sanar da shi in Allah bai ga dama ya sanar da shi ne zai sani wa sai da hujja akan

ya fi wani iya tsara ya ce magana ya tsara magana ya zai tsara magana a zahiri da a sai da ga a bacci ke da gaskiya sai na dauka na bashi da gangan sai mu zalla da da aka zo ka li'ani kaza kaza yin da kuma za ana tsere ko ruwa ke to Allah ya sani ya da ɗaya ku ya laifi hali fa hal min ta'ibin da yanzu Allah sani zai zo sai ce a kai ka kaza kaza ba haka bane to abu nawa suke faruwa a madina sai azan abdullahi dan umar bayan ba cikin madina yake gaba kaman yana zo ka fara kin kuka dan kai ka ka daura aure ka zo maulana ita san yadda ba mai baro ne dan kana burmushi bakin ka ba rufewa sai kai cin turare murna eh mai baro ana kai aure ne yake yi na aure a cikin madina kusa ku ba shi da nan zuwa garin kai ko mun da ba kasuwar madina ya aure sai da ya fara manzo Allah manzo Allah ya san alama da ya gani ga sarka da na aisha da raƙumi ya zauna ya kwanta kan sarka aka nema duk aka bincika ba a samu ba sai da raƙumi ya tashi aka gani wannan abubuwa kanana abubuwa to akwai manyan manyan abubuwan da Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kuma ya bayyana ba haka ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن علي وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتما شيئا يتقارى سوى جاءت محمد لا يقول ولا أمر من ما أنزل عليه لفتم هذه الآية da ake zamanin manzon Allah ya kowa wani abu a cikin alkur'ani da wannan aya ita ce ayar da ta fi cancanta manzon Allah ya koya وسيت آية وقل تقوى للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منا وترت زوجناك لكي لا يكون عليه don Allah akwai aya da ta fi cancanta akwai aya da za a yi saboda wannan wa in zai ka tuna yayin da takwala kake sadawa mallazi kake faɗa ma wanda an'ama Allah alaihi wanda Allah ya yi masa ni'ima wa alaihi masa ni'ima zawjaka wa taqillaha sarki Allah zai ne ya aure matar da sarki ta zama sai abu abu yi maka yawa ba ka jin daɗi mutum sai ma yawa wallahi ba ka ji daɗi rayuwa ne to an sai ma yawa kasa sai kai muni to a ma ma sai ma yawa kasa sai kai kuma an bulu a ciki haka ne mutum sai ma yawa kawai za ka ji daɗin ta eh? ba za ji daɗi ba ko sai rayuwar ta ke takewa ita ma wancan maka ta yi ne shi ta sa amma ta kana ganin ta fi ƙarfin shi matsayin su ba ɗaya bane amma wajen imani kuma da shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zama yake yi wa zai da yake kawo karatu manzo Allah ce am fi alaika zawji ka da ka rike matar ka ji tsoron Allah sai ce wasu sisi na cikin Allah mutum kana koyewa a cikin zuciyarka abinda Allah zai bayyana ma manzon Allah yake koyewa Allah zai bayyana na ta da a والله كان تخشانا لا عايز za هجدات أشي أقول أقول ذا أقول أشي القرآن wajen cewa duniya fa ba da ba daɗi ne da ita ba duk wanda ya cewa duniya daɗi ne har abada wallahi wallahi ya kai ya kai aka fara cikin alkurani qala ma qaza zaidun min hawatara zawwajnaka akwai abin da dan adam ya kira kamar wannan eh? ka aure ta nuna bawa ko ka a'a ta zama bawa ta dawo wani ne ka fi so amma ke falamma qada zaidun min hawasara sai da zaidu ya aure ta ya sadu da ita za sanan ka aure maka dan ku san cewa duniya ba abin da inda ake jin daɗi lafiya amma duniya ba wai gidan jin daɗi ne haka ba a'a gida ne na afadi gashi ana neman lafiya wannan kalma فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك مك أورمك منظر أورمك في فرقوة الله بجل ما ba duk da hannun da wani gani ka ba duniya ba wani ibne duniya ba wani ya ana gina lafira ne a kai wata da shi ma Allah ka zama zaran lafiya wa wannan da kuma kan duniya har ko wanda ke san farko wanda fi dacewa da yake da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka san kowa ne kowa ne kai sai Allah ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe ka da zaidu ya kunna. Ko kuma kowa ya san ba mu dai su ɗaya da zaidu ba san ka ba wace ce Zainab bin da ba haka ne wace ce Zainab a cikin matan a cikin Madina kowa ya san darajarta kowa ya san matsayinta kowa ya san ina dangantaka take cikewa amma ya zama mata jarraba daga Allah dole ta aure zai zai mai matsayinsa ba ran ba an yi ta wani ba ba wani kowa ne kai sai Allah jarabe ta duniya ne kowa ce ce kowa ne kai sai Allah jarabe ta duniya ne a lokacin da ake jarrabawa in lokacin bai kai ba wallahi tallahi duk wanda zai ma gata zai fata mara lokacin da kai Allah na cikin ta Allah shi ke ma yanzu dai yanzu zainab da Allah ya jarrabe ta ta hakura sai ta samu ne ba mai take alfahari ba mu ne haka yake dukkan wannan na sai ta ce waje dukkan kuna hayaniya ce ya ku suka daura ku suka ba Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wali na waye limamin ko limamin ya daura limamin Kano limamin Makka

wannan daraja akwai duk matan duniya akwai mace da za ta tsaga yatsa ta ce za ta kalubalanci na na zainab har ƴar manzo Allah na nafa ina ka daura wurin ta a biya ya daura wurin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na na Fatima za ta daga yatsa kai alfahari da ubanta duk matan duniya kowa ya daga ya hakura haka na na Aisha za ta daga yatsa kai alfahari da mijinta na na Aisha kuma dole ta hakura haka nan zainab za ta ce Allah ne tsora aure na kuma a sama magana ta kare akwai mace da sun samu wannan daraja ba kowa Allah yake rama yana ba ki zalika fadlullahi yu'ti ma ta wallahu kullu قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه يتي مسروق يتي ما تنبغي عائشه هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه شو ما قال له يقول فكانت سبحان الله سبحان الله لقد كف شعري ما قلت كامل إيكا جسنا يتاكي سبر أبن لك فحاجة وفاق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول تسي أي كافر إيكا جسنا يتاكي سبر أبن لك فحاجة فأنا كيف كاور تسيط من بقار التابايا والأبو أكو والذي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زكريا عن ابي عن ابن الاشوى عن عامر عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشه فاين قوله مسروق الحج عليك من عائشه مناقشه عندي in ba ka ki sani ba sai ka ce ba ka da dama ya mukar ai munakasha in kuma ka sa bila shi a zuwa masu ko ce ta munakasha ta da na Aisha matan manzon Allah sahabiya masu almajirin na Aisha na Aisha sahabiya ce matan manzo Allah siddiqatu bintu siddiq kowa ya san ubanta kowa ya san mijinta kuma kowa ya san ta darajarta a wajen mijinta a wajen ubanta amma ga masu ku ya zo ce to ai an ce kaza ai an ce kaza mun ka samu ilimi ba ya tun hankali ba fara sai a tattauna an ka saba da wannan shi kenan babu wani ala tare da wani hujjoji da za ka kawo sai zama an saba ɗari bisa ɗari wasu hujjojin kuma ana magana da kai ba mu tashi hankali ba mutum ya kalle ka gane su ne kuwa yana so ya kai ko ba dole bane ka zo kana ingilanci kana son ka kure malam kana abu جاء في المسروق من عائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في سورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فصدق افق السماء قلت أي جبريل إنما ذاك جبريل أيوة جبريل كان يأتيه في سورة الرجال يا كسنتين زوم من الله صلى الله عليه وسلم أتكين سورة الرجال وترى نتيجة بالإسرائيل القلبي وترى نتيجة كذا ma inna hu qasara fi hadhihi al-marra yace amma wannan karo ya zo da kai suratu lati fi suratu sai zo da tafsa ta malaika fa tadda ufqa samaa sai to shi sama ba inda kake gani sai girman jiki take sallallahu alaihi wasallam to amma Allah madaukin sarki muna roƙo ku dan girman zaki Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya yanayi yanayi yayi zafi ya Allah madaukin sarki Allah ka yaye mana ya Allah duk wata fitina da za ta samu ko za ta tsoro kai Allah ka yaye mana Allah ka neman su je ka fasa a cikin fitina ta da hankalin bayi Allah ka kiyaye Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya za ku bukata na ji da rubu a cikin Allah kiyaye dan zaman mafi su ka ka za mu yi kasara talauci bakin ciki daga yawan kamar Allah ka kiyaye yau Allah Allah ka farfado da kasuwanci a Kano a Najeriya baki daya ya Allah bada ki sarki wanda ka jari Allah ka ba shi jari ya Allah ya kan albashi Allah ka sa albarka albashi ya Allah ya kawo Allah ka fitar da kuɗi su ya Allah bada sarki ka shirye shi ka shirye da shagabannin mu Allah kana fi man hada wa kana fi man afai wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina 'anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la man walayta wa la man 'adayt تباركت ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يهدنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كبر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان متكئين على فرش بطائنها من استبرق